أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سأكو زوا وانا ɗaliban ilimi malamai musamman shi muhammad sani yahaya jingir mala isu sambo da sauran kwamitin shura da kwamitin malamai da ciyawa na alusunna cewa fito na fito da hukuma da rigima da hukuma ba maslahanmu ba ne la da'awanmu wala rayuwanmu hukuma ba ya fito na fito da hukuma hukuma ba abokin mu ba ne duk wanda ya karanta tarihin sunna a najeriya zai tabbatar ba wanda yake son zaman lafiya kama sunna a tarihi rayuwa mala bakar gumi ranar da ya bi duniya ban da kuka musulmi a ta'ar sun kuka sun rasa uba kawaye gari duk jami'an tsaro da manya-manyan hukuma ba sa wani abu shi sun shawarce shi don hankuri da juriyan da ya yi don kasansa ya zama lafiya in zai bar duniya an batar da ina nan na kira yan wa da an yi zina an yi tunani mai kyau hukuma bai ce da mu kar mu sallah ba hukuma bai ce ya hana sallah ka yi sallah ba kar yi kaza ba hukuma bai ce da mu haka ba gwamnoni baki daya na gida da musulmin da kafirin su ba wanda ya buga kiji ya ce a daina sallah ko a daina kaza annoba ne wanda malam shehu muhammad sani ya hajjingar sanin ka ne cewa na noban ya taba faruwa kuma manzana sallallahu duk abin da ake yi na yanzu na china da ture da na amerika duk abin da ake yi koyarwa a muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ake cin nasara ba wani maganin da aka samu shine nisantan juna duk cutar da ya zama ba a nisanci juna manzana sallallahu wasallam ya ce in kun ji shi a kasa kar ku shiga wanda yake ciki kuma kare fita ba na sama akwai tauhidi mai tauhidi a duniya wanda yake bauta Allah a duniya har lahira irin manzo Allah babu in kuma ka lura shari'a musulunci sokin da ya ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba cuta ba ko da ba nasi akai zam iya ijtihadin mu ce kar mu je juma'a inda har zan mu je mu cutu mu koma farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanyi ne sanyi kawai sanyi ya ce lada ne ya kai salluf ya je haya ne salati sallufi rihalikum ku yi sallah a gidajenku inda lada ne ya fada wannan wannan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kansa baya zuwa masallacin ko tafiya ake ko gida ake masallaci zama ba komai shin an hana jini ne fadan hakan hana jini ne solufi da halkin sanyi ne ba rashin lafiya ba ba cuta ba sanyi amma ne ce umar arsalnaka ila rahmatan lil alamin sai da rahama maza malikiya ka karanta shi mutum yana tafiya an rage masa sallah raka biyu a zahar lasar isha raka bibi zai ta yi soki aka masa sallah ne fa domin kana gida in ka sallah raka lasar sallah biyu azar raka biyu isha raka biyu ka ce haka za ka yi kafiri ne kai amma ka fara tafiya saboda tafiyan farko an ce kai kasaru raka biyu azar raka biyu lasar raka biyu isha raka biyu soki domin haka shirya ya maka soki an je fagen yaki sallan jam'u ya bambanta da ana gida mutum ne ya zo zabi manzana ya zo masa mu mubaya'an ina da kuturta manzana ya ce mun ji fita waje karka shiga mu ya hana hadu cutan da yake yaduwa yanzu aka ce wannan cutan ilmi ya tabbatar da shi cewa atishawa ko kaki ko na abu in ya kusa da kai za a iya daukawa zuwa kam doki sababi sababin shine hukuma sun tattauna cewa garin da aka ji akwai shi to a daina sallan jam'i a cikin jama'a ba ce mu daina ajini ba ba ce mu daina juma'a ba inda akwai mu janye sallan wanda muna da asalinsa a cikin malikiya tafiya kake tafiya bai kai rai ba tafiya fa wahalar tafiya bai kai fita da rai ba an janye maka juma'a a malikiyance in ka fara tafiya ba wanda ya ce kai sallan juma'a amma kana gidan an ce na yi sahu da kai a ciyawan ka zai san kwashe cuta an ce mu daina domin garin da ya ci in kuma garin ku cutan bai kai ba gwamnati sun ce ku yi tattauna ake yi amma ka ce ba mahaluki ba wanda ya isa ya hana ka wannan talibin ilimi istighfar da wannan fara da Allah hukuma da jami'an tsaro suna ba mu hannun kai na da'awa kar mu kure su ta wanda ya fi karfi hukuma ba Allah ba kuma ahli suna zaman lafiya da muke da hukuma shi ke sa mu yi da'awa mu amma kar wani ya nuna cewa zai gagara hukuma yanzu kake cewa ba wanda isa ai kana da mabiya in ka nuna masa cewa ba wanda isa ka ga hukuma haka gobe ka zai ce kai ma baka isa ba haka rayuwa yake a nan afirka da kasashen musulmi da yawa muna da shugabanni masu ko da arna ne ba sa dauka daukanmu na su cuce mu shi da an tsaya shi an ga mutum ya koma ya yi wani abin da ba daidai ba kafin ya dauka saboda haka kai shugaba ne kai mai da'awa ne ka da kalmomi masu tsada kalmomi da ya kamata musulmi faɗi shi shi ne musulunci ya fi rayuwanka ya fi komin a daidai ne amma ba wanda ya ci ka bar aji ne bal kai ne zaka ma mutanen bayani ka nuna cewa abin da gwamnati ya kawo a zama da malamai a tattauna shin garin da aka ce kai sallah shin lokaci yayi na akwai mara lafiya ne in dai babu ka ce to a ba mu soki mu yi sallah mu ana ana aka yi nan kan gwamnati kawo shi suka kira malamai tun lasar har karfe goma ana tattauna da shi ake tun da ba san mara lafiya ba a je a kai sallah cikin yamu da komai amma doki mataki ba na saman wani hukuma a nigeria wanda yake sai ihana mu yin sallah shi an ne shi kafin ne idan mu ba na saman da na hukuma a nigeria. muna kira sauran kungiyoyi da suke da shugabanni su ji tsoron Allah Allah zai tambaye mu akan abin da muke bada mu. wannan rashin lafiyan muna da dalilin mu a cikin littafi Allah da suna manzo Allah cewa in dai har zan tutu to mun juna ba laifi ba ne ba hana mun yi ajini ba ba hana mun yi sallah ba ba hana mun jan juma'a ba dalili yasa mu ce mu janye in kuma mun ba dalili ba ilimi ne amma ba bori ba ne bori ba namu ba ne igima ba namu ba ne kalmar tauhidi ma an tsare ka za kashe ka Allah amma zuciyarka mutma'inna dan aljanna ne kai na kashe ka saboda ta na kira yan wa su sauran shugabanni kamar maran bararo da shugabannin sufaye mu ji tsoron Allah abin da ya shafi zaman lafiya da shugabanni shugabanni ba masu bori ana masu nasiya ne ba masu bori addinin mu koya mana wannan suna manzo Allah wassalamu alaikum wa